kiki kaka ana wata ga wata yau ake yin ta raman ya tsokani mai na ce eh kun ce a'a to sai ya kenan IMS ce raba eh IMS online TV nake nufi zakekiyar zakakalar zazzakar tashar da aka zakulo aka kuma gina bisa kyakkyawan tafarki da tubali daidai da manufofin al'umma lallai ba shakka shin ina wanda ya tafi to ya dawo wanda ya shirya ya fasa wanda ya tsaya to ya zauna wanda ya zauna kuwa to ya saurara kafar yada labarai ta IMS shakundun ce komai da ruwanka ɗaya a cikin dubu don haka kai mai zaman jiran jira kare jiran tsaki ƙara zama kuma ka ƙare shirye shirye irin shan mamakin ganin yadda kiyashi zai jawo gawar giwa nan ba da jimawa ba IMS Online TV wato Information Management Service birnin Kebbi Ƙorama ce mashayar kowa masu gaskiya kamar littafi Tsadar rayuwa ta fara ƙuri haƙurin malejin 'yan Najeriya kasancewar an wa shinkafa kuɗi da sauran abinci dangin hatsi. Alal misali a Kano, hahawar farashi ya jefa dubbanin al'umma a cikin halin kayi. Duk da an daɗe ana fama da raɗin tsadar rayuwa, an shafe kwanaki talatin cicif a Kano, kusan kowa ya manta da matsalolin hahawar farashi. An mai da hankali kan rudanin da ya baibaye masarautun Kano bayan rushe masarautu biyar da tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduji ya yi. Mai da Kano karkashin masarauta daya tare da mai da sarki Muhammad Sanusi na biyu kan sa, ya haifar da cece kucece da kace nace ba a Kano kaɗai ba har da ma faɗin ƙasar gabaki ɗaya. Shekara ɗaya kenan da gwamnatin kasar ta sanar da janye tallafin man fetur matakin da 'yan kasar ke ganin cewa ya ƙara zafafa matsayin tattalin arziki da kasar ke fama da shi a yanzu. Matakin da gwamnatin ta ce yana haifar mata da nasara domin tana ƙara samun kuɗaɗe kuɗaɗen shiga waɗanda za su haɓaka tattalin arziki a ƙasar nan. To sai dai 'yan Najeriya na bayyana cewa gwamnati na shirin yin kitson da bata da gashin yin sa, don haka ta sake lale. Malama Hawwa El Yakub ita ce shugabar gamayyar ƙungiyoyin mata a Kano. Duk mai hankali mai nazari ya san cewa noman da ake Najeriya ba zai iya ciyar da bakin da yake cikin Najeriya ba. Da so samu ne zaman to ɗan shinkafar da muke nomawa ita za mu ci. Amma duk ƙasashen duniya inda suke gazawa a adadin ko yawan abin da suke bukata suna saya kuma ba rana ɗaya za a ce za a irin wannan takunkumin ba na shaƙe makogarin mutane ko su mutu ko su rai ana yi ana cizawa ana horawa. Yanzu dai halin da ake ciki a ƙasar baya buƙatar nazari mai zurfi ko zaman ɗaukar darasi kuma baya buƙatar sai an shiga kasuwa domin tantancewar kwakwab da kwakwab. To sai dai gwamnatin Najeriya na bayyana cewa tana iya ƙoƙarinta domin kawowa ƙarshen wannan matsalolin da 'yan ƙasar ke fuskanta. Domin ko a ranar demokuraɗiyya ɗin nan da ta gabata shugaban ƙasar Ahmad Bola Tinubu a jawabin da yawa 'yan ƙasar ya bayyana cewa suna sane da halin da 'yan ƙasar ke ciki. Abin da 'yan ƙasar ke cewa idan har ana buki a gidan su kare to ya gani a ƙasa. Abdurrahman Abdurrahman IMS Online TV. kiki kaka ana wata ga wata yau ake yin ta raman miya tsokani mayi na ce eh kun ce a'a to sai ya kenan IMS ce raba gaddama eh IMS online TV nake nufi zakekiyar zakakalar zazzakar tashar da aka zakulo aka kuma gina bisa kyakkyawan tafarki da tubali daidai da manufofin al'umma lallai ba shakka shin ina wanda ya tafi to ya dawo wanda ya shirya ya fasa wanda ya tsaya to ya zauna wanda ya zauna kuwa to ya saurara kafar yada labarai ta IMS shakundun ce komai da ruwanka ɗaya a cikin dubu don haka kai mai zaman jiran jira kare jiran tsaki ƙara zama kuma ka ƙare shirye shirye shirin shan mamakin ganin yadda kiyashi zai jawo gawar giwa nan ba da jimawa ba. IMS Online TV wato Information Management Service birnin Kebbi korama ce mashayar kowa masu gaskiya kamar littafi.